to balantana ita da haɗo mata abin ya ba zato ba ne ba ce ba abin haɗo mata kowane ya zo ce za ki haihu ba miji ba kuma ita ba mai zaman kanta ba dole ta yi mamaki fiye ma da me fiye da wanda yake a wancan aina fiye da zakariya shi ma sai gaya mata cewa قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا نعم وكان أمرا مقضيا قال كذلك قال ربك هكا وبنجنك يتش بعد غريني بني وبنجنك نيتش ذاك سامنا baki da mijin baki kuma da ba zaman kanki kike ba ita wali na jara wa ayatan mun yi haka ne na mu sanya shi zama alama lin nasi mutane mai alama ta ikon Allah cewa ikon Allah yana da girma yana da yawa wacce ba miji ainihin ta haihu wannan ikon Allah ne amma kuma lamarin annabi adam shine mafi girma da mafi ban mamaki da wani da shi ba uban ba uwa ne wa rahmatan minna kuma jin kai ne daga gare mu wai wannan yaro za mu sanya shi mai jin kai ne ainihin daga gare mu mu za mu bashi wannan ainihin hali da wannan sifa ta jin kai mu za mu bashi wa kana amran maqdiya al'amarin ne an riga an hukunta da haka ki daina ma jayiya akai al'amarin Allah kuma in ya hukunta to ba shakka lalle sai ya kasance shine wata ayar ita wa qalatil id qalatil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min lokacin da malaiku suka ce ke maryam Allah ya miki ishara da wata kalma daga gare shi ismuhul masih sunansa masih kaga shi ma nan take aka sa masa suna Isa ibn Maryam masihul ainihin sifarsa ne Isa ibn Maryam shine ainihin sunansa da kuma dangantakarsa tunda ba uba sai a danganta shi zuwa uwarsa wajiha fi duniya mai alfarma ne a duniya wal akhirati da lahira duk yana da alfarma yana da daraja wa min al muqarrabin yana daga cikin ababen kusantawa zuwa ga Allah wa yukallimu nas fil madi wa kala zai magana da mutane a zanin haihuwa wa kala da lokacin da ya zama gwarzo wa min as salihin shi yana cikin mutanen kware to kaga duk aka jero mata abin da aka tada da masa wannan yana nuna lalle abinda wannan bawan Allah yake faɗa daga Allah ba daga gare shi wani kamar yadda ya ce inda ma ana rasulun rabbiki ni manzo ne da ubangiji to yake gaya mata saƙon Allah daki daki Ga shi, ga sunansa ga abin da yasa za a yi baki shi don ya zama aya ga mutane ga kuma wasu sufofi da suke da ike da su ga matsayinsa a duniya da lahira zuwa gaya mata don domin ta sakankance cewa ba wannan al'amarin fa daga Allah ne ta ma jayayya na a wayan da haka za mu ga da kissar na zakariya da wannan suna me suna ne na farko manufarsu guda ne shine bayyana ikon Allah subhanahu wataala abin da ake ganin ba zai yi ba a gurin Allah sai zama mai wa ne kariya tsoho fatarsa tsohuwa karara, shi ma ita ma ba karara amma Allah ya ba su maryam ba miji kuma bata je ta taɓa ma'amala da ɗan namiji bai taɓa ba ɗan namiji ba bai taɓa shaban jikinta ba walam ne ba kamar yadda ta ce kuma kuma gashi an ce za ta haihu da nabi isa ba uba amma za a haife shi da duk wannan don su zama aya ne ga mutane da cewa al'amura din na Allah ne in ya so sai yi su saɓanin yadda al'ada take cewa abu al'ada a samu wannan kamar sunna ce ta rayu ko kuma sababai ne da mutane suke yi amma Allah ya so sai ke ta duk wannan al'ada hmm. sai zo da abu saɓanin yadda ake zato hmm. wannan yana nuna mai ikonsa subhanahu wataala akan dukkan komai Allah subhanahu wa ta'ala ya gane da mu ba mu dacewa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi